a nan dambuwa road a cikin garin maiduguri ta jihar borno a yau 27 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1431 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan tara miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr wanda kuma wannan ita ce rana ta ƙarshe a wannan wata mai albarka a wannan majalisi da muka yi tafsirin alkur'ani daga farkon suratu ibrahim zuwa wannan rana allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa za mu tashi daga aya ta 89 bismillah

ce wa qul inni ana nadhirul mubin ka ce lalle ni ni ne mai gargadi kuma mai bayyana gargadi kama zanna alal muqtasimin kamar yadda muka saukar da azaban mu akan masu karkasawa ko kuma alal muqtasimin akan masu rantsuwa allazina ja'alul qur'ana idin waɗanda suka karkasa alqur'ani kashi kashi fawa rabbika to na rantse da ubangijinka la nas'alannahum ajma'in lalle tabbaci haƙiƙa sai mun yi musu tambaya gaba ɗaya amma kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikatawa bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana irin baiwa da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta alƙur'ani wacce ita ce sama da kowace irin baiwa Allah maɗaukin sarki ya nuna fifikonsa ko abin da ya fifita shi da shi ya masa falala da shi na alkur'ani wanda wannan falala za ta sa ya kasance ba zai zira ido ga abin da Allah maɗaukin sarki ya ba ma wasu masu holewa da jin daɗi a nan duniya ba domin shi nashi ya ɗara na kowa sai kuma Allah maɗaukakin sarki yake umartarsa da ya gaya wa mutane cewa shi mai gargaɗi ne kuma mai bayyana gargaɗi shi mai gargaɗi ne ga mutane game da azabar Allah mai kuma bayyana wannan gargaɗin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da irin wannan gargaɗin bisa ga al'ummomin da suka gabace shi daga ciki akwai al'ummomin da Allah ya labarta masa labarinsu a cikin wannan sura. da yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi na halakar da su yayin da suka bijire wa annabawansu Allah ce wa qul inni ana nazirul mubin ka ce lalle ni ni ne mai gargadi kuma mai bayyana gargadin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama mai gargadi ne yana gargadin bayi game da su bi umarnin Allah domin rashin bin umarnin Allah zai jawo musu azabar Allah yana gargadin bayi da su bar saba wa Allah su bar aikata abin da Allah ya ce a aikata domin aikata abin da Allah ya ce a aikata wato su bar aikata abin da Allah ya haramta aikatawa domin aikata abin da Allah ya haramta zai ja musu fushin Allah yana yin wannan gargadin kamar yadda ya zo a cikin sahihaini hadisin Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ma masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi ka masali rajulin أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاءه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي مثالينا da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi kamar misalin mutum ne da ya zo ya samu wasu mutane ya ce ya ku waɗannan mutane ni na ga runduna masu kawo muku hari da idanuwa na waɗannan na gansu da idona don haka ni mai muku gargaɗi ne kamar yadda wanda yake yi wa mutanensa gargadin hadarin da zai fuskance su wanda saboda tsorata da razana har ya fito tsirara bai ma tsaya ya sa kaya a jikinsa ba to ni mai irin muku mai muku irin wannan gargadin ne na gaggawa fannaja annaja kowa ya tsira da kansa kowa ya tsira da kansa sai ya zama wasu mutane sun masa ɗa'a sun tashi cikin dare sun hada kayayyakinsu sun kama hanya cikin sauƙi. Allah maɗaukakin sarki ya tserar da su wasu kuma suka ƙaryata wannan mai gargaɗin suka ƙaryata wannan mai faɗakarwar suka wayi gari a gurinsu ba inda suka motsa wannan runduna ta kawo musu hari ta halaka su ta yi kace-kace da su manzo Allah ce to wannan shine misali na wanda duk ya bi ni ya bi abin da na zo da shi to shine zai tsira wanda kuma ya ƙaryata ni ya saba wa abin da zo da shi ya karyata abin da nazo da shi na gaskiya to wannan shine zai halaka annabi sallallahu alaihi wasallam shine annadhirul mubin mai bayyana gargadi din ma'ana yana fitowa ya yi shi karara ba a ɓoye yake yin shi ba a bayyane sannan kuma gargadi ne wanda yake tattare da hujjoji bayyanannu hujjoji gamsassu isassu Allah ce kama anzalna alal muqtasimina kamar yadda muka saukar ga waɗanda suke masu karkasawa almuqtasimina malamai sun yi saɓani wajen bayyana ma'anar almuqtasimuna wasu suka ce almuqtasimuna masu rantsuwa ake nufi ana kuma nufin mutanen annabi salihu kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya gaya mana wa kana fil madinati sa'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi wannan rantsuwa da suka yi ita ce Allah yake kiran su da sunanta wato suka yi rantsuwa su su tara din nan masu barna a doron ƙasa ba sa son gyara ba sa son zaman lafiya suka yi rantsuwa lanubayyitannahu wa ahlahu lalle za mu aukawa annabi salihu za mu auka masa shi da iyalansa mu karkashe su sun lana qulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahli wa inna Sadiqun. da safe mu tashi mu ce mu ba ba mu san waye kashe shi ba saboda haka mu masu gaskiya ne don haka wasu malamai suka fassara wannan almuqtasimina da cewa ana nufin mutanen annabi salihu su ne wanda suka yi rantsuwa cewa za su halaka shi mujahid yana daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara wasu kuma suka ce almuqtasimun ana nufin kafiran ƙurayshawa waɗanda suka rika yin rantsuwa wajen ƙaryata annabi sallallahu alaihi sallama wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allah man yamut suna rantsuwa iya rantsuwar su suna rantsuwa tukuru cewa Allah ba zai tasar da wanda ya mutu ba kamar a cikin surar da ta gabata awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ba kun yi ta rantsa-rantsa ba cewa ku ba za ku gushe ba ba za ku abin nan ba za ku bar duniya ba ko kuma inda Allah yake cewa a haula illazina aqsamu a haula illazina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahmah rahmatin waɗannan su ne waɗanda kuka rika rantsuwa cewa rahamar Allah ba za ta same su ba to waɗannan su ne waɗanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda za su karyata shi akan wata wata wani lamari to sai sun yi rantsuwa akan wannan to shine Allah ya kirawo su masu rantsuwa wasu kuma suka ce eh, ana nufin wato larabawan abin nan ƙuraishawa waɗanda suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma al-muqtasimin anan ba rantsuwa ake nufi ba al-muqtasimin ana nufin masu karkasawa waɗanda suka karkasa ra'ayinsu game da alƙur'ani wasu su ce annabi sallallahu alaihi wasallama matsafi ne wani lokaci su ce mai taɓin hankali ne wani lokaci kuma su ce boka ne wani lokaci su ce mawaki ne wani lokaci su ce abin da yake faɗa a satirul awwali wato tatsuniyoyin mutanen farko ne wannan kuma abu ne da ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana karanta alkur'ani suka kasa haɗa bakinsu game da abin da za su kushe alkur'ani da shi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza karshe alwalid ibn mughira ya tara su ya ce to yana ganin ya kamata idan lokacin hajji ya matso alhazai suka fara zuwa to ya kamata mu rarrabu ƙofofin shigowa maka ko ina a samu wani wakili namu wanda zai tsaya yana gargadin mutane game da annabi sallallahu alaihi wasallam yana gargadin su cewa idan sun shigo fa akwai wani yana nan ya bayyana yana da awarshi annabi ne to saboda haka sai suka karkasu su wajen goma sha shida kowa ya tsaya a wani gwadabe da ya san cewa alhazai na shigowa ta nan wani ya ce ai kar ku yadda da wannan da za ku iske a maka yana cewa shi annabi ne kar ku yadda da shi boka ne wani ya ce matsafi ne wani ya ce mawaki ne wani ya ce mai taɓin hankali ne wani ya ce asatirul awwali wato kowa ya zaɓi wata sifa mummuna ya jingina annabi sallallahu alaihi wasallam gare ta to shine waɗannan su ne masu karkasawa wato sun karkasa ra'ayinsu game da annabi sallallahu alaihi wasallama almuqtasimina ana nufin masu karkasa ra'ayinsu game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi yasa ayar gaba ta ce allazina ja'alul qur'ana idin su ne waɗanda suka mayar da alqur'ani kashi kashi wato suka bashi sifofi daban-daban wasu su ce bokanci ne wasu su ce tsafi ne wasu su ce wato tatsuniya ne wasu ce tabin abin nan tabin aljanu ne kowa ya faɗa abin da ya ga dama wasu malamai suka ce wannan shine ma'ana al-muqtasimina wasu kuma suka ce al-muqtasimina ana ana nufin yahudawa yahudawa su ne waɗanda suka karkasa littafin da Allah ya ba su don haka alkur'an anan ba ana nufin alkur'ani ba ana nufin abin karatu wato abin da Allah ya ba su na wahayi suka zama sun yadda da wani ba su yadda da wani ba kamar yadda Allah ke cewa abin nan inda Allah madaukakin sarki ke cewa ma qadarullah haka qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا ta taj'alunahu qaratisa wato abinda Allah ya bawa annabi Musa alaihi na at kuna sanya su a cikin takardu ma'ana kuna rubuta su tubdunaha wa tukhfuna kathira kuna bayyana wasu daga ciki wasu kuma ku koye wato nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd suna suna imani da wani sashi su kafirce ma wani sashi saboda haka waɗannan su ne Allah maɗaukin sarki yake zargi da cewa sun karkasa alkur'ani. sune allazina ja'alul qur'ana idin wato sun yadda da wani sashi wani sashi kuma sun ki yadda da shi wasu malamai suka ce ana nufin yahudawa da nasara waɗanda suka rika cewa mun yadda da wani ɓangare na alkur'ani shine abin da ya dace da littattafan da muke da su ba mu yadda da abin da ya saba wa littattafan da suke hannunmu ba saboda haka sai suka karkasa alkur'ani wani abin suka ce gaskiya ne saboda ya dace abin da suke tare da shi na taura da injila wani bangaren kuma suka ce ƙarya ne ba su yarda da shi ba wanda Allah yake cewa afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kwa yi imani da wani bangare na littafi sannan ku kafirce ma wani bangare wanda littafi ne duka Allah ne ya saukar da shi ya za ku ce bangare kaza gaskiya ne bangare kaza ba gaskiya bane wasu malamai suka ce wannan su ne suka sanya alkur'ani kashi-kashi wasu malamai suka ce ai sukan yi izgili wani lokaci da alkur'ani ma a junansu sai su rika tsokanar junansu wanda ya ce ni na ɗauki bakara kai ɗauki ala imrana wance ce kai ɗau nisa'i a ni na ɗauki ma'ida wato suna izgili da alkur'ani suna ne da shi to su ne allah yake gaya musu cewa ka gaya musu kai mai gargaɗi ne gargadin da kake yi kana musu gargadin azabar Allah ta same su kamar yadda azabar Allah ta samu waɗanda suka gabata kama anzalna ala almuqtasimin alladhina ja'alu alqur'ana aidin wanda suka sanya alqur'ani kashi kashi Allah ce fa rabbika to na rantse da ubangijin kala nas'alannahum ajma'in tabbas haƙiƙa sai mun yi musu tambaya dukkaninsu ɗaya bayan ɗaya ubangiji maɗaukin sarki a wani guri ya ce za a yi tambaya fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin waqifuhum innahum mas'ulun wasu ayoyin su nuna cewa za a yi tambaya za a tambayi waɗanda Allah ya aiko da waɗanda aka aiko wa manzanni ubangiji sai ya yi wa kowa tambaya ya tambayi annabawa yau mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu maza, maza ujibtum ranar da Allah zai tara manzanni ya ce wace irin ansa aka baku wato kaga akwai ashi akwai akwai tambaya kenan a wasu a wani gurin kuma ubangiji ya nuna cewa babu tambaya fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan a wannan rana babu wanda za a tambaya game da laifinsa mutum ne ko aljani to shine wasu suka ce to ya za a hada tsakankanin waɗannan ayoyi da inda Allah ya ce za a yi tambaya da kuma inda ya ce ba za a yi tambaya ba to shine malamai suka ce inda aka ce za a yi tambaya ana nufin tambaya ta zargi tambaya ta a tabbatar masa da laifi ba wai tambaya na yayi bayanin abin da ba a sani ba ubangiji babu abin da yake buya a gare shi ya san komai don haka tambaya ce ta zargi alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir irin wannan tambaya shin mai gargadi bai zo muku ba kaga ba wai dan ana tambaye su dan ba a san mai gargadi ya zo musu ko bai zo musu ba amma dan su tabbatar da laifin da da suka yi ubangiji yake tambayar su don su yi ikirari saboda ka wannan shine su'alut taqrir su'alut tawbih tambaya ta kwankwasa tambaya ta zargi tambaya ta tabbatarwa da mai laifi laifinsa ya tabbata cewa shi mai laifi ne inda kuma aka kore tambaya aka ce babu maganar tambayi a tambayi aljani ko mutum laifinsa ana nufin babu inda za a tsaya a tambaye shi don ba a san me ya yi ba irin wannan tambayar ta ana so a san abin da ya aikata wannan tambayar ita ce Allah ya korewa wasu malaman kuma suka ce a ita alkiyama zango zango ne wato mahatsa mahatsa ce nan gurin akwai inda za a yi tambaya akwai inda ba tambaya saboda ka inda aka ce za a yi tambaya gurin tambayar ne inda aka ce ba tambaya gurin da babu maganar tambaya ne amma kanu ya amalu game da abin da suke aikatawa dinnan ubangiji madaukakin sarki zai musu tambaya ko kuma amma kanu ya amalu suka ce ana nufin game da kalmar la ilaha illallah wanda suke karyatawa suke mata izgili suke suke wato suke hada Allah madaukakin sarki da wani suke yarda da ita ubangiji ce fasda bi ma tu'mar فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah ya ce fasda bima ka tsage gaskiyar abin da aka umarce ka da shi wa a'rid anil mushrikina ka kawar da kai gabarin masu shirka inna kafainaka mustahzi'ina lalle mu mun isan maka sharrin masu izgili allazina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhar su ne waɗanda suke sanya wani abun bauta tare da Allah fasaufa ya'lamuna to ba da dadewa ba za su sani ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون كما حقيقة muna sane da cewa ka yana ƙuntata game da abin da suke faɗa fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wa kun minas sajidi ka kasance daga cikin masu sujjada wa'bud rabbaka kuma ka bauta wa ubangijinka hatta ya tiyaka yaqin har dahir ya same ka ubangiji madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya tsage gaskiya ya fasa kwai ya faɗi gaskiya komin ɗacinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin ƙurayshawa lokacin da aka yi masa wayi tun lokacin da aka saukar da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya zauna cikin ƙurayshawa yana wa'azinsa a ɓoye musulmi suna musulunta a ɓoye duk wanda ya musulunta in yana so zai yi ibada zai yi sallah to sai ya shiga can cikin duwar watsu ya ɓoye tsakanin dutse da dutse a nan zai yi sallah ba zai iya fitowa ya bauta wa Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana buya shi da sahabbansa a cikin darul arqam haka suka zauna tsawon shekara uku ko hudu daga baya lokacin da suka yawa Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa to ya fito ya fasa kwai ya fito ya tsage gaskiya ya fito ya bayyana gaskiya kowa ya ji Allah ya saukar masa da wannan ayat fasda bima tu'mar ka fito ka tsage gaskiya ka fito ka fasa kwai ka fito ka faɗa kowa ya ji ka faɗa abin da aka umarce ka da shi abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam shine yada musulunci bayyana da'awa ta islama to ya fito yayi yayi da'awarsa a fili wa a'rid 'anil mushrikin kuma ka kawar da kai daga mushrikai wato kai banza da su kada ka damu da abin da suke faɗa maka kada ka damu da sharrace sharrancen su da ƙaryace ƙaryacen su kai dai kai ta wa'azinka Kan ka tsaye babu ruwanka da abin da suke faɗa ko suke kulla maka inna faina kal mustazi'in lalle mu mun isan maka da sharrin masu izgili wato anan Allah maɗaukakin sarki yana nuna masa cewa lalle za ka ci gaba da samun ƙalubale wurin shawa da makiya Allah za su ci gaba da yi maka zagon ƙasa wannan kada ya sa ya daƙire ka kada ya hana ka bayyana gaskiya to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta gamuwa da abubuwa mun ji farkon sura ya ayyuhal ladina zikir alaihi zikr innaka lamajnun ya kai wannan da aka saukarwa da wannan wa'azi kai mai taɓin hankali ne irin waɗannan maganganu Allah yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya kawar da kai kada ya damu da wannan kada wannan su yi masa tasiri ya ji ba zai iya sar da sako ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya alkawari cewa zai tsaya masa zai ba shi kariya ya isan masa sharrin masu izgili wanda zai yi izgili da fatar baki ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mu za mu tsaya maka mu za mu baka kariya akan wannan to ina ga wanda zai ce zai taba annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya yi yunkurin halaka shi babu shakka wannan min babu aula annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kariya don haka anan Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kada wani abu ya tsorata shi in dai batun fadar gaskiya ne to ya ci gaba da fada wanda duk kuma zai yi kulle kulle da makarkashiya da makirce makirce je yayi ta yi Allah madaukin sarki shi zai tsaya masa wannan alkawari da Allah yayi yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tabbata tun a lokacin sa mun ga yadda Allah madaukin sarki ta ba shi kariya tun lokacin baya da kowa tare da shi ko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah Abu Jahal ya zo cikin cikin cikin mabiyan cikin abokansa yake cewa duk sanda abin nan waye zai iya duk sanda muhammad ya zo yana sallan nan tashi in ya ɗora goshinsa a ƙasa waye zai iya taka wuyansa kowa ya shiru ya ce to ni zan yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah ya yi sujada abu jahal sai kawai ya nufo inda yake gadan gadan da niyyar zai taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran shawa kuma sun zura ido su ga ikon Allah can sai suka ga abu jahal ya juyo ya zundumo a kuce ya zo ta rijiya gaban su lafiya ya abal hakam ya muka ga yace wallahi kawai wani rami na gani a gabana wuta na ci ya ce wuta na gari tana ci a wani rami wato ganga ganga shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi wallahi da ya matso da wannan wuta ta ci shi kuma da mala'iku sun yi kace-kace da shi da mala'ikun Allah sai sun yi kace-kace da shi sai sun kabba shi udwan udwan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya saukar a cikin suratul alaq kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruja ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya Allah ce in har bai hannu ba in bai shiga taitayinsa ba lanasfa'an bin nasiya lalle za mu kama gashin makwarkwadar kansa nasiyatin kadhiba makwarkwadar kai makaryaciya khati'a mai ganganci da nadiya ya kirawo yan dabasa sanada uzzabaniya mu kuma za mu kira masa mala'iku to kaga wannan inna kafaina kal mustahzi'ina lokacin da abdullahi bin qami'a a yakin a yakin uhudu ya harbi annabi sallallahu alaihi ya daki annabi sallallahu alaihi wasallam har hakoransa suka suka zube ya je yana yana takama cewa shi ya kashe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya fita ya je Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku bashi zai gamu da gamansa da ya fita aka bar wannan yakin da ya koma wani dan taure dan taure irin dan taure na wanda yake rayuwa akan duwatsu shi ya samu ya dinga tunkuyinsa da kai da ƙahonsa sai da ya kace-kace da shi ka duba dan tauri ma yana yana ya zama dakaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai tsaya ya kare martaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka in kai ba za ka kare martaban manzon sallallahu alaihi wasallama to akwai masu kare martaban manzon Allah hatta dabbobin nan da kake gani a cikin ad-durarul kamila na ibnu hajar yana ba da labari cewa akwai lokacin da wani daga cikin sarakunan magul sarakunan tatar ya zama kirista sai kiristoci suka zo domin su taya shi murna ya shiga addinin kirista sauraka sai wani daga cikin kiristoci ya rika zagin manzo Allah yana faɗa masa kalmomi wato miyawu akwai wani karam farauta daure a gurin sai kawai aka ga ya tsinki ya kawo mutumin nan cafa da kyar aka bambare kiristan nan sai wani a gurin ya ce kai wannan fakaran ya kawo maka cafa ne haka saboda kana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a ba haka bane kawai kare ne mai ji da izza mai ji da girman kai ya ga ina magana ina nuna shi shine ran shi ya baci amma ba dan wannan bane sai kawai ya ci gaba da abin da yake yi ai ba an kara ba da karen nan ya kara yunkurowa ya kama shi sai da ya daina numfashi kare wannan da kare na ya ya zama mai kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to duk wanda zai ja da annabi sallallahu alaihi sallam shi ne ba zai ga shi yasa ibnu taymiya a cikin asarimul maslul ala shatimin rasul yake cewa duk wanda zai ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba din ba dade ko da ba a wannan lokacin ba ku sa ido sai kun ga yadda Allah zai yi da shi sai kun ga irin yadda zai wulakar domin Allah ne yake cewa inna kal mustahzi ce fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin inna kafaynaka mustahzi'in akwai lokacin da wani kirista ne ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ga ibnu taymiya ya je yayi masa kaca kaca sai aka je aka ga wa aka je aka ga wa sarki cewa ibnu taymiya yana so ya tada hankali ya je ya yi fada da wani kirista har aka kama ibnu taymiya ma aka tsare shi wasu awoyi daga baya aka saki ibn taymiya shi kuma wannan mutum wanda ya wannan zagin sai ya fita a hanya dan uwansa ya kashe shi a hanya dan uwansa ya kashe shi haka ubangiji yake kare martabar manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce zai taba manzo sallallahu alaihi wasallam to ka zara ido sai kaga yadda Allah madaukakin sarki zai masa haka nan duk wanda zai izgili da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai kai labari ba wato izgili da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadari ne da ita hadari ne da ita akwai wanda ya ji ya zo majalisin hadisi sai ya ji malamin hadisi yana karanta falalar talibul ilmi wanda ya fita neman ilimi innal mala'ikata la tadha ajnihata li talibul ilmi ridan bima yasna mala'iku suna suna wato shimfiɗa fuka-fukansu ga ɗalibin ilimi domin nuna yarda ga abin da yake yi sai rika dariya wato kenan yanzu mun fito kan fuka-fukan mala'iku muke tafiya sai yana dariya wato yana izgili da wannan maganar har ma idan ya fito wato sai ya rika dan daddaga kafa sawai ka in taka in ji musu rauni bara in dinga tafiya a hankali ka in je wa mafikin mala'ika rauni to kawai wata rana sun fito yana wannan izgilin wasu kusoshi suka shiga kafafuwansa dalilin gurguncewa su kenan har abada kafafun ba su kara aiki ba saboda ya yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama izgil kuna karanta a cikin sahih bukhari hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake gaya mana ake gaya mana cewa wani mutum yana yana cin abinci tare da manzo sallallahu alaihi wasallama annabi yana ci da hagu annabi ya ce sa hannun dama sai ce ba zan iya ba shi annabi ya ce fa mastata to kada ka iya daga wannan duk Allah shan yadda hannun na nashi akwai wanda shi ma ya rika yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam eh, abin nan ah, kirista ne ya ce ya musulunta hadisin sai yana na cikin bukhari kirista ne ya ce ya musulunta ya zo ya zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya haddace bakara da ali imran har ma in an zo da wasu abubuwa yana rubutu yana rubutawa kawai sai ya rinde koma cikin kafirai da ya koma cikin kafirai sai ya rika fadar miyagun maganganu akan manzo sallallahu alaihi wasallam kawai sai mutuwa ta zo ta kan masa da ya mutu suka dauke shi hadisin sai yana cikin bukhari suka dauke shi suka je suka binne shi kashe gari suna duwa suka samu kasa ta tofo shi ta furzo shi ta furzo shi yana wari suka zo suka ce a mutumin nan kaga muhammadu da sahabbansa sun tono shi ko saboda suna jin haushinsa suka kuma yin rami mai zurfi sama da na jiya suka kuma binne shi ƙasa ta kuma furzo shi karo na uku suka da suka ce kai mutanen nan ba za su kyale shi ba bara mu yi ramin da ya fi wannan suka yi rami mai zurfin gaske suka tura shi karo na uku suka samu ƙasa ta furzo shi suka ce to wannan abin ya fi karfin mu haka duk wanda zai taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna kafainaka almustahzi'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya fu gaban wargi wani ce zai taba manzo sallallahu alaihi wasallam ko zai masa izgili ka sa ido ka gani yanzu kwanan nan ake ta yada test cewa akwai wani ya ce zai fito ya kona alkur'ani wani shugaban wata coci wata karamar coci a america saboda wai murna da zagayowar a september 11 to shi qur'ani zai yi bikinsa to yanzu yana nan an zo an jimke shi an kama shi an ji an daure shi saboda an same shi ana tuhumar shi da yana yana safarar kananan yara ana cikin wannan circulating da abin nan sai kuma ga labari ya bayyana cewa an cafke shi wasu waye suka cafke shi yan uwansa annan yana can a kargame ana zargin sa da cewa yana safarar yana fasa kaurin kananan yara to duk wanda zai ce zai ja da Allah to kyale shi wanda yace zai hada zai hade gatari to karke masa kotar don haka Allah madaukakin sarki shi wannan alkawarin su kan ba za su daina izgilin ba shi kuma Allah madaukakin sarki ba zai kyale su ba Allah ce allazina yaj'aluna ma'a Allah ilahan akhara waɗanda suke sanya wa wani abin bauta tare da Allah fasaufa ya'lamuna ubangiji ya ce ba da ba nan ba da daɗewa ba za su sani wannan tsoratarwa ce mai tsanani game da dukkan wani wanda zai ja da Allah ya yi shirka da Allah ya ce zai wulakanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ce wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kuma haƙiƙa mun san cewa kirjinka yana ƙunci wato kana jin takuruwa da damuwa da ɓace rai akan maganganun da suke yi wato maganganun da suke yi na rashin kunya da izgili da ƙaryata ka da ƙaryata alkur'ani da cewa tatsuniya ne da cewa alkur'ani bokanci ne ko waƙa ce ko sihiri ne mun san cewa wannan yana damun ka fasabbe bi ka rabbika to kai tasbihi tare da goda ubangijinka wato ka manta da abin da suke yi na yi maka barazana ka ci gaba da isar da sakon Allah ka dogara ga Allah ka sani Allah maɗaukin sarki shi zai tsaya maka shi zai isan maka shi ne mai taimakonka ka shagalta da ambatan Allah ka shagalta da godewa Allah ka shagalta da tasbihi da bauta masa wannan ya sa malamai suka ce duk wanda yake cikin damuwa da kunci to in yana so ya samu maganin kuncin da yake ciki to ya je ya yi ta tasbihi da tahmidi da sallah shine ma'ana fasainu bisabi was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah duk sanda wani abu ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai je kama sallah baka duk wanda yake jin damuwa to maganin damuwa shine tasbihi da tahmidi da, ibada ibadar kuma sallah wannan su ne maganin damuwa domin duk lokacin da ka koma ga Allah to za ka rena duniya da abin da yake cikinta za ka ga cewa ba komai ba ne don haka in wani abu ne ka rasa sai kaga cewa ai ba komai bane tunda duk abin nan da ka rasa a nan duniya yake a nan duniya zaka bar shi wa kullu ladhi fawqa turabi turab haka wannan ba zai tayar maka da hankali ba domin yanzu ka halarto da kaskancin duniya a gabanka abin da yasa da kake cikin damuwa saboda kana ganin girman duniyan ne kana ganin wata abaci to yanzu ka halarto da cewa duniyar nan ba komai bace to wannan zai sa sai ka nutsu kaga cewa an wani abu ne ka rasa ba komai ne haka nan in wata damuwa ce in wani abu ne ya same ka na bacin rai to in dai har ubangiji ya yarda da kai to kai ka gama samun komai idza niltu minka alwudda fal kullu hayyin ko idza niltu minka alwudda fal malu hayyin wa kullu ladhi fawqa at-turab in dai ka ka yarda da ni kana so na to komai ma ni a gurina mai sauki ne saboda duk abin da ke kan kan ƙasa ko ƙarshen sa ƙasa Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika kai kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wa kun minas sajidi ka zamo cikin masu sujjada wato ka zamo cikin masu sallah kamar yadda ya zo a hadisi na Nu'aym ibn Ammar yace ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala ya adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwal nahari akfika akhirahu ya kai ɗan adam kada salloli ko salloli raka'o'i hudu su gagare ka a farkon rana farkon yini ni kuma zan ji maka wato zan ɗauke maka duk nauye-nauyenka na ƙarshen yininka wato duk abin da zai dame ka na ƙarshen yininka ka ka bar mun ni zan yi maka maganin sa kai dai ka yi raka a hudu fi awwalin nahari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam idza azabahu amrun fazi'a ila salah Allah ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka dimanci bautar ubangijinka wato ka ci gaba da bautar ubangijinka ka dimanci bautar ubangijinka har yaqini ya zo maka yaqini anan shine mutuwa wato shine dahir shine yaqini kamar yadda salim ibn abdullahi yake cewa da sauran malamai cewa al yaqinu ana nufin al maut kuma wannan shine dalili ya nuna cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana magana akan yan wuta ma kun fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كاغا يقيني أنا أنا نفي متوى aka ce wa 'yan wuta menene ya shigar da ku wuta suka ce a hakika ba ma cikin masu sallah kuma ba ma ciyar da miskini kuma mun kasance muna kutse tare da masu kutse muna kutsawa cikin ƙaryata maganar Allah da izgili kamar yadda muka ga wasu suna yi mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako hatta a tanar yaƙin har yaƙi ne ya zo ya same mu wato har mutuwa ta same mu a cikin sayyid bukhari hadisin ummul ala wata mata daga cikin matan madina ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga wajen Usman ibn Maz'un wani sahabinsa ne da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen jana'izarsa sai ita wannan mata yar Madina Ummul Ala sai ta buɗi baki ta ce rahmatullahi alayka abas sa'id fa shahadati alayka laqad akramaka Allah sai take cewa Allah ya ji kanka abu sa'id ni dai shaidar da zan maka lalle Allah ya karrama ka wato ka samu shahada babu shakka wannan babban mutum ne sahabi ne don haka ita tana masa shaida cewa lalle Allah ya karrama shi wato lalle wanda ya samu gidan aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ita wa ma yudriki anna Allah akramahu ta ya aka kika san Allah ya karrama shi fa qultu sai ita ummul ala ta ce bi abi wa ummi ya rasulullahi faman ta ce mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya manzan Allah waye zai sanar da ni kuwa ai babu wanda zai mun wahayi shine annabi ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin shi dai kam yaqini ya zo masa kaga anan me yake nufi da yaqini ya zo masa mutuwa shi kam Allah ya karbi ransa shi kam yanzu ya ga dahir wa inni la arju lahu al-khair ni ina masa kyakkyawan fata ne fata na alkhairi wato yana nuna masa cewa ki yi masa kyakkyawan fata haka ake so ba ki yanke kat ki ce dan aljanna bane to wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da ita wa abudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin cewa ibada musamman sallah wajibi ce ga mutum matukar hankalinsa yana nan a tare da shi matukar yana tare da hankalinsa to wajibi ne ya yi sallah rashin lafiya ba za ta hana shi sallah ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga imran ibn husayn cewa salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala jam ka yi sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka kishin gida duk a halin da kake ka yi sallah a haka ibnu kathir yake cewa da wannan aya za a iya kafa dalili akan mutanen da suka fanɗare wa hanyar Allah malahida wasu ne da suke jingina kansu da musulunci suna jingina kansu da su sufaye ne amma kuma suna yi wa Allah shishigi suna yi wa manzan Allah shishigi suna cewa al-yaqinu ana nufin al-ma'arifa wato wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai bauta wa ubangijinka har sai ka zama arifi in ka zama arifin billahi to ka daina bauta saboda kai ka haye ka haye gadar kai ka wuce wannan wannan sai dai ka bar wa awamun nasi gama garin mutane amma kai ba maganar ka bauta wa Allah don haka in ka zo ma ka ga wani yana bauta yi masa dariya wannan bai kai ba tukunna sau haka su suna cewa idan mutum ya yi usuli ya kai matakin ma'arifa shine suka ce ita ce yaƙini ɗin to shikenan dukkan wani ibada da aka farlanta bawa ta faɗi da kansa ibn kasir yake cewa wannan kafirci ne bata ne kuma jahilci ne ya ce domin annabawa su da sahabbansu sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa ma'arifa in kana magana sanin Allah ne babu wanda ya kai su su suka san Allah suka san haƙoƙin Allah suka san sifofin Allah da abin da ya cancanci a yi masa na girmamawa amma kuma su suka fi kowa bautawa Allah su suka fi kowa bautar Allah da nacewa aikata aikin alkhairi su ce akan aikin alkhairi har zuwa mutuwarsu don haka a nan ana nufin alyaqin ba ana nufin ana nufin ma'arifa ba ka ce ka kai wani mataki da kai ba sai ka bauta wa Allah ba ana nufin mutuwa wannan shine abinda alqur'ani ya nuna shine abinda kuma fassarar manzo sallallahu alaihi wasallam ta nuna ga kalmar yaqini babu wani matsayi da mutum zai taka ya ce ya fi ƙarfin bautar Allah wanda duk kaga yana faɗar haka to zindiki ne ba musulmi bane wanda zai ce shi ya taka matakin da ya fi karfin bauta Allah yake cewa wai to wa zai bautawa har ma wani daga cikinsu yake cewa fa'abuduhu wa ya'buduni wa ahmaduhu wa yahmaduni in bauta masa shi ma ya bauta mun in gode masa shi ma ya gode mun wato muna kawai dai muna exchange din bauta ne shi ya mun ne in masa wato ba ni gishiri in baka banda muke yi da shi cuɗanni in cuɗe ka muke yi to kaga wannan kafirci ne bata ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayinsa bai daina bautar Allah ba har Allah ya karbi kan ya karbi ransa shine ma'anar wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Allah madaukakin sarki ka ba mu jajircewa da dagewa bisa bautar bautarka bauta sahihiya bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ita ce karshen wannan sura da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana daga ƙarshe wannan ba shi ne ƙarshe ba saboda kamar yadda kuka sani wannan masallaci majalisa ce ta ilmantarwa da karantarwa saboda ka illa iyaka dai shi watan ramadana yana da wata ruhaniya ta musamman dan adam yana ƙara jaddada nishaɗinsa da karsashinsa a ciki kawai amma in watan ramadana ya wuce ya kamata dan adam ya ci gaba da abin da yake yi na sauraron karatu da sauraron ilmantarwa kada ka ce a ramadana kawai zaka zo ka ji karatu in ramadana ya wuce shikenan kun yi sallama sai kuma wani ramadana to ka zama wanda bai san ubangiji ba sai a ramadana wasu daga cikin magabata suna tabbal li insanin la ya'lamu rabbahu ko la ya'budu rabbahu illa fi ramadan fitar da mutumin da bai san yana da ubangiji ba sai ramadan saboda haka ramadan wani lokaci ne da zai kara maka caji ya kara maka kaimi in ramadan ya wuce ka ci gaba da abin da kake yi na bautar Allah da sauraron maganar Allah da sauraron hukunce-hukuncen Allah saboda haka wannan masallaci kuma na san guri ne da ake karantarwa ala madaris sana duk kwanakin shekara ana karatu wannan a wannan masallaci saboda haka za a ci gaba da raya shi ta hanyar ilimi ta hanyar karantarwa ko kuma za ku ci gaba da raya shi ta hanyar halartar ku daga ƙarshe kamar yadda muka saba duk wanda ya yi maka alfadl ya yi maka alkhairi to ka ambace shi ka gode masa wannan sunna ce ta musulunci la yashkuru la Allah min la yashkuru nas wanda duk ba zai yi wa mutane godiya bisa ga abin da suka yi ba to wannan ba zai gode wa Allah ba saboda haka za mu bi godiyar mu ta musamman tare da addu'a ta fatan alkhairi ga wasu mutane da wasu kwamitoci da wasu ƙungiyoyi waɗanda suna da ruwa da tsaki wajen tafiyar da wannan aikin alkhairi da wannan karatu da wannan majalisi da ake tsawon wannan wata wasu an san su wasu ba a san su wasu a fili suke wasu a ɓoye suke akwai sojojin bayyana akwai na ɓoye to dukkaninsu muna miƙa musu mu ta musamman tare da addu'a da fatan alkhairi ba za mu manta ba da shi mai wannan masallaci wanda ya gina wannan masallaci alhaji muhammad indimi wanda shi ne sanadiyar wannan alkhairi da yake gudana kamar da ba za mu manta da shek jafar mahmud adam ba Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kwarara rahamarsa a kabarinsa Allah maɗaukin sarki ya sanya waɗannan ayyuka na shi na alkhairi cikin mizanin sa ranar gobe kiyama yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen asasa wannan sunna a wannan masallaci muna godiya ga gwamnatin jihar borno sannan muna godiya ta musamman ga mataimakin gwamna alhaji adamu shatima ya guda dibal wanda yadda ko ka ga tun da aka fara azumin nan shi yake zuwa har gida ya ɗauko ni kuma za ka ga shi yake tuko ni da kansa babu shakka ba kowa zai yi wannan ba sai wanda ya yarda cewa abin nan da ake alkhairi ne kuma yana da kima inda ma ya ariful fadla li ahli fadli ulul fadli duk wanda kaga yana kimanta abu mai kima wanda ya kiga yana darajta abu mai daraja to shi ma yana da daraja muna masa godiya ta musamman Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya alkinta bayansa da zuriyarsa Allah ya wuce masa gaba a cikin al'amuransa kamar da muke godiya ga mai girma shehun Borno da uwar gidan mai girma gwamna hajiya Fatima Ali Sharif wacce duk shekara za ta aiko da buhun sukari goma buhun shinkafa goma wannan masallaci tun kafin mu buɗe baki mu ce a kawo Allah saka mata da alkhairi hakanan akwai alhaji kyari sandabe da ɗan uwa barista adamu musa wanda waɗannan suna daga cikin kusoshin kwamitin wannan masallaci musamman kwamitin tafsiri na wannan masallaci Allah ya musu sakayya da alkhairi ya biya su kamar da muke godiyar mu ga birgediya abba kyari mai ritaya da alhaji ya bama da mai martaba sarkin askira da Professor usman kyari injiniya abubakar isa injiniya baba sanda injiniya muhammad sanda injiniya abba yusuf injiniya hassan sa'idu baba gana abacha duk waɗannan suna daga cikin kusoshi waɗanda suke taimaka wannan aiki na alkhairi mu yi musu addu'a da fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya su Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarsu ya sa albarka a cikin zurriyarsu da sha'anun kansu manyan malaman mu ba za mu manta da su ba musamman Sheikh Muhammad Abba Aji Allah ya ji kansa da rahama su ne wanda ya fara kururuwa da sautin sunna a wannan jiha tun muna ƙanana ba mu san ma menene sunna ba wallahi muke jin wa'azinsa muna kano Allah ji kansa da rahama hakanan wanda ya gaje shi ya ci gaba da yada abin da yake yi malam Sheikh Ibrahim Mustapha shi ma Allah maɗaukakin sarki ya masa jagora hakanan Sheikh Garba ɗan yaya sheikh abubakar adam sheikh muhammad ali gabciya sheikh ibrahim muhammad fadl abuya chief imam na wannan masallaci wanda yana tare da mu ba dare ba rana duk kai kawo da shi ake yi allah saka masa da alkhairi da duk sauran malamai na sunna da suke wannan jiha waɗanda suna tare da mu da zuciyarsu da taimakonsu da addu'arsu ba za mu manta da su ba mu sa su a cikin addu'a mu da fatan alkhairi hakanan waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar ba da tsaro a wannan guri wanda za mu fara faɗa shine commissioner of police ya taimaka da 'yan sanda kullum kuna ganin suna ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da ba wa ababen hawa tsaro hakanan darakta ss hakanan yan agajin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wanda ga sunan kuna ganin su sun sha mara suna jiran ko ta kwana akwai yan agajin jama'atu nasrul islam da man owa waɗanda duk kullum muna tare da su anan suna taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi ga kafofin watsa labarai bututun sunna da suka rika yada sunnar abinda duk muke karantarwa anan suka rika yada shi gidaje mace tana daki a gidanta ta ji ta rediyo ko ta da talabijin a dalilin su Allah ya saka musu da alkhairi akwai NTA zonal network center ta Maiduguri akwai Barnar uh, Radio Corporation BRTB akwai Peace FM radio na nan Maiduguri akwai YTB ta Damaturu akwai AIT Kano akwai DITB ta Kaduna akwai rediyon jigawa akwai fm radio na abuja akwai batv na bauchi waɗanda kusan kullum ana karatu su can suna yaɗawa. kuma waɗanda duk suka taimaka wajen tallafawa da dukiyarsu wajen yada wannan alkhairi Allah maɗaukin sarki su ma ya yalwata musu a cikin dukiyarsu Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a rayuwarsu ya ba su jinkiri mai amfani ya ba su karfin gwiwa wannan alki na alkhairi da suke yi waɗannan su ne sojojinmu na ɓoye waɗanda ba a san su ba su suke biyan kuɗaɗen da ake yin wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi akwai kwamiti kwamiti da ƙungiyoyi daban-daban wanda suka taimakawa duk shekara duk shekara suna nan akwai indimimas kwamiti wanda an sani su ne kashin bayan wannan aiki da ake na alkhairi akwai women committee wanda duk harkar da ta shafi mata kuma su suke tsayawa a kai akwai borno muslim consultative forum akwai association of muslim public servant akwai islamic medical association akwai comfort clinic and hygiene services akwai madubi pure water akwai indimi instant noodles Ah, indomie kai indomie instant noodle akwai dangote akwai goodberry nigeria plc akwai aljazeera bread akwai borno express akwai direbobin tashar kano motor park waɗannan dukansu suna ba da gudunmawa a wannan aiki da ake a wannan masallaci a kowace shekara allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi akwai wata mata da ta aiko da dubu ɗari biyu ta ce kada a faɗi sunanta to a yi mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah yawaita mana irinsu akwai alhaji grema terap ko? Eh, grema shi ma yana ɗaya daga cikin ƙusoshin da suke taimaka mana a wannan aiki Allah maɗaukin sarki ya taimaka musu Allah maɗaukin sarki abinda duk muka faɗa daidai Allah ka tara mu a cikin ladansa abinda duk muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wanda muka ɓatawa ya yafe mana muna roƙonsa afuwa mu kuma duk wanda ya ɓata mana mun yafe masa Allah ya bada zaman lafiya a wannan jiha da wannan ƙasa gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke duk wasu fitintunu da rigingimu da tashe-tashen hankali Allah ya mana maganin su Allah maɗaukin sarki ya ganar da musulmi musulunci na ƙwarai ya ba su ikon bin ya ganar da su abin da yake barna ya ba su ikon kauce masa da wannan ne nake cewa wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum